babu wanda ke cikin masifa mai haɗari da ke buƙatar tuba da gaggawa fiye da wanda ke tsundum cikin saɓo amma Allah na biya masa buƙatunsa idan ka ga haka to talala ne Allah yake ma wannan mutumin ranar da Allah zai tuhume shi ina mai cetonsa ya Allah ka ba mu ikon gane kusa mu kuma mu tuba kafin mai tabbas ta cin mana